Majalisar Wakilai ta umarci Babban Bankin Najeriya CBN da ya dakatar da aiwatar da harajin kashin sifili da ɗigo biyar na tsaron intanet a kan aikin kuɗin yanar gizo. Majalisar ta umarci Babban Bankin Najeriya da ya janye takardar aiwatar da sabon tsarin wanda ya fitar, sannan kuma ya fayyace tsarin yadda 'yan Najeriya za su fahimta babu cuta babu cutarwa. Bayan nan kuma ta umarci kwamitin ta na tsare-tsaren banki. banki da sauran ƙananan hukumomi da ya ɗora cbn ɗin akan turban da ta dace A yau Alhamis ne wata babban kotun birnin tarayya ta bai wa tsohon ministan sufurin jiragen sama na Najeriya Hadi Sirika da 'yarsa belin naira miliyan 100 akan kowane ɗaya daga cikinsu A safiyar yau ne hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta gurfanar da Sirika da 'yarsa Fatima a gaban mai shari'a Silvanus Origi na babban kotun birnin tarayya da ke mai tama A dangane da takardar tuhumar, an yi zargin Sirika da yin amfani da mukaminsa na ministan sufurin jiragen sama wajen bai wa 'yarsa sirikinsa da wasu makusantansa kwangiloli ta hanyar rashin gaskiya da rashin dacewa. Ƙungiyar dattijan Arewa ta yi Allah wade da sabon tsarin babban bankin Najeriya CBN na sanya wa kwastomomin bankuna harajin tsaron yanar gizo. A wani jawabi da daraktan hulɗa da jama'a na ƙungiyar Abdulaziz Suleiman ya fitar, ƙungiyar ta bayyana rashin gamsuwanta da tsarin, inda ta koka akan tarin cajin kuɗaɗe da bankuna suke yi wa kwastomomin su. Ƙungiyar ta soki umarnin babban bankin, inda ta ce ta karya doka kuma zai ƙara wa 'yan Najeriya wahala akan wanda suke fuskanta. hakan ne sanya kungiyar ta kira ga gwamnati da ta sake duba tsarin tare da gano wasu hanyoyin da za a sauƙaƙa wa al'umma ministan Kuɗin isra'ila bezali smotrich ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Hugh za ta ci gaba da bibiyar manufanta a zirin Gaza duk da barazanar da Amurka ta yi mata A yau Alhamis ne manyan jami'an Isra'ila suka soki shugaban ƙasar Amurka Joe Biden a kan barazanan da yawa Isra'ila ta tsayar da damƙa mata wasu makamai matukar aka kai hari a birnin Rufa na zirin Gaza. Isra'ila ta bijirewa kiranye-kiranye da ƙasashen duniya suke yi mata na karta kai harin, inda ta aika da tankokin yaƙi tare da kai hari a yankunan gabashin Rufa. Tsohon shugaban kungiyar ƙwallon ƙafan Najeriya, Armando Pinnick, ya ce babban mai horaswan tawagar Super igro Finidi George, yana da 'yancin zaɓar mataimaki daga ƙasar waje idan yana so. Rahotannin sun ce Finidi ya ki amincewa da shawarar da hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta yin aiki da tsaffin abokanan Kwallonsa, Emmanuel Omoneke da Daniel Omokacha, inda ya ce ya fi sanya ya mataimakin da ba ɗan Najeriya ba. domin ya kare kocin. Pjanic ya jaddada cewa yana da ‘yancin ya zaɓi mataimakinsa daga ko'ina.